نفس أشياء آه، آه، كجيه وقرية مالك رحمه الله تعالى للرجال فئة آه، الحوب فاتايا بين فائش وطويل وطوله عليه دتوانسا ذكره ابن يونس هكذا بذاته الله نفعي ذلك a ne tun da mai faɗi na za su ga hambula da haka kuma ya rufe hannu lokacin da aka yayin ta tsabce feshin ya tsanka a ke hangowa kuma da yake yayi ne ya zama kyakkyawa a lokacin kuma ma so yake yi idan sa ka yayi ba kyau inda ana yayin abu wannan ya sa wannan ya sa wannan ya sa sai gani kowa na yi da yanzu kaga ba yayin matsatsan kaya aka yi da eh, me ike da suna talauce ne ba kuma talauce za a an yi haka an fasa shi kaga babba riga yar kuce ba kamar jamfa an ba ku jamfa ba kamar isara Hmm. maya maya kana manta da galiban ne kakan yi hadda kuma hadda ta zama ba daidai ba abin da aka yi magana zamani da ya lalace aka ce ina ma nan gaba zamani ya lalace yanzu ba a darajar da mutum sai ya sa kaya kaza amma na farko akwai imani ka ko ai imani ya kamata a dawo da shi shi kenan wancan duk abun da aka same shi boko biri ake ce masa abu rufa rufa ne ba hakika a cikinsa to haka da kareren da kwai gano riga ce kawai babu komai a ciki zai na mutum zai ta kai ma an ga an gama kayan yanzu an koma rena kayan da da an kame kaya da yawa to shi ne za ka ga amma fa mara kaya sai yana motsawa in kana son ka samu hatta martaba kayan baka da kadewa sai ka motsa in ka motsa ne za a san ce eh lallai kai kai ne motsawan shi kuma wannan ba sai ka ji shi dole sai ka tsaya ka ka fito fili ka nuna mutane kai ne fa kaza kai ne fa kaza tukuna don haka nan malik ya karanta wa da rijali sai a tasaubi wa tsolluhu alaihi kaga ba zamaninsa ne wancan ya auku ba وذكره ابن يونس وأي متعنى مصنع لا تصدق أن شيء يعني لوكة عند ملك فلاني سوى دسنا فا mai kafi shan wuya da suna saka su kaga na sunna ne fa nisfu sakari ta ce kai musu dariya a masa mai ne sai a ba a girmama masu duk yadda za a yi dole da abin da za a suwa su dinga sa kayan na hausawa a samu babbar riga a mata afka a samu mata wane da adda a samu katon kwaɗo gududdigi a baya to shi kenan shi ne za a girma masu tukunan suka fara kullum wanda yake bin da hakuri bai da juriya bai da yadda ake nasara a cije duk abin da za a gaba an daɗe ba gaba ba waka da haka yanzu da irin irin umar ɗan kattabu ai su yahudawa ma da wani kasa sanin su baitul nuna da ke shi ne ko yahudawa da dai karɓi baitul muqaddas a hannunsu ai ta suka ce ba za su ba da baitul muqaddas ba sai sun da shugaban aka kama su abubuwa wa da suka ce ba shi ne siffan wanda suka gani a littattafansu su ba shi ne ba haka ce to uh, tun da ne da a yi faɗa ba san rayukan da aka faɗa ba ga shi ce sun ba da haƙiƙa amma sai sun da shugaban musulmi haka ce aka ɗauko umaru daga madina biyan lafa an ce kayansa akwai fati ishirin da da ya zo a kan rakumi tsolo tsolo tsolo aka ce a canza masa abu na wa ishe tun ya canza umaru ne in ma bai canza ba umaru haka zo za a tsarar ruwa ya ɗauki takalmin sai tsara igiya a kan wanda ya rasa ya shafa ya yi haka ƙasa tankal tankal ya wuce sannan aka je aka abun nan abubuwa da ce ka ni dai gaskiya ban sau mutanen garin na su ganka haka ba amma da zuwa da suka gan shi kasa kace shi ne shi ne shi ne shi ne wanda aka ce zamu bashi baitul muqaddas ba matsala Hmm. Hmm? Me, i, i, kayan zuwa akwai, akwai maganan annabi a littafinsa, akwai maganan sabon manzon akwai maganan shugabannin musulunci. yanzu ba ga hauka da ya ga wannan bacci a kan rayi sai ake ake daidai ana ta magana ana ta magana shi bai ji mai ake cewa za ka ce wancan ake magana ga shi can a kai na kwanci amma an tsaya daga nan ita waye wancan da ka ce shi ne shugaba shi ne shugaban ku gaba ɗaya sai shi ne shugaba da ke wannan ai ya kamata ce shi ne annabin kuma wannan ya dace sai shi ne annabi na ku shugaba irin wannan ina mace kan kafa maimakon kai zamani ne jiya maimakon a ce gudun duniya ne bai da girman kai idan sa ake abin da sai ake dan kauye to haka kuma wannan sharin bature ne bai iya komai bai matasa وقد حكى الإمام أبو بكر بن محمد الوليد الفهري الفهري الطرطوسي رحمه الله في كتابه سراج الملوك والخلفاء له قال ولما دخل محمد بن واسع أن سيد العباد lokacin da محمد بن واسع أنا masa kirari da shugaba ne a masu مدن كنوصة صنعية وأدوى ما أولو الهم عنه دم في زمانه على بلال بن أبي بردة أمير البصرة بمنا بصرة وكان ثوبه إلى نصف ساقيه واي محمد واس تايا فرد مودن قال له بلال ما هذه الشهرة هنا هنا إلينا ما صناني memang suna shahara Kita maka bambang bambanta da abu da ibn wafi Ini wana haka Fakala lahu ibn wafi Antum sahar sahartu Kuna kunya kuka daga mu kuka mai kuka wulakanta mu haka bakana libasu mamma Saya magabata a kai ke nisfu sa kai wa innama antum كونتم ذيولكم يكون او فكايكم فصارت السنة بينكم بدعة شيكنا سنة في تدمجك أولاً وشهرة انت جاسمين كلام نبي لالون نبي لالون فكرا انت نبي لالون a'a ba ka gani ba ko ma ka ga wurin hmm? eh, eh, shi mene ne ba ce da aka ce walan ma da kala muhammadu bin wasu sayyidul ubadi fi zamanihi alawa hmm? to kuma me ne nema wurin ya abu a gabanka to shi ko me za a ce masa ya gaji shi ba za a ce masa rana ta yi ba hmm? yawwa malam an malam ya gaji ina ga kai nau'in gajiya bari ne mai wurin kwana a tauhi of kaubiyar wata kaya wa kibirihi da girman kayan wa tausi atulkum da faɗaɗa bakin hannun riga wa kibirahu laisa lirrajul bihi haja wanda mutum bai da bukatar da shi aishi burum burum ai ba da mai wani ba kullum ana sai maka tsakiya ne masu tsira me zakewa ya fita wanda ya zauna a baya ya fita waye mutum a tsakiya babu tafriqi babu ifrat bal alwasatu shaitan na halaka na baya gaba na halaka wanda ke kan gaba amma wanda ke tsira a duniya da take kila qawlul kummi wal ittifa'u bid'atun ja'izatun wato mun maka dauki wannan kitan shi kawai san ko mun ba shi haka wane ne ina inda aka abin da ya sa kila kumba hmm.